Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha tara Iliya ya gudu zuwa Horef. Ahab ya faɗa wa Yezebel kome da Iliya ya yi, da yadda ya karkashe dukan annabawan da takobi, saboda haka Yezebel ta aika da ɗan aika wa Iliya ya faɗa masa, Bari alloli su hukunta ni da tsanani, in war haka gobe, ban mai da ranka kamar na ɗaya daga cikin annabawan Ba'al ba. Iliya ya ji tsoro ya gudu don ya ceci ransa, sa'ad da ya kai Beyersheba a Yahuda, sai ya bar bawansa a can, shi kuma ya yi tafiya yini guda zuwa cikin hamada, ya zo wurin wani itacen tsintsiya ya zauna a ƙarƙashinsa, ya roƙa ya mutu ya ce, Ya ishe ni haka, Ubangiji, ka ɗauki raina, ban fi kakannina ba, sa'an nan ya kwanta a ƙarƙashin itacen ya yi barci. Farar ɗaya sai wani mala'ika ya taɓa shi ya ce, Tashi ka ci abinci, ya duba kewaye sai ga wainar burodi kusa da kansa a bisa garwashin wuta mai zafi, da kuma tururuwa ya ci ya sha sa'an nan ya sake kwanta. Mala'ikan Ubangiji ya sake dawowa sau na biyu ya taɓa shi, ya ce, Tashi ka ci abinci, gama tafiyar za ta yi maka yawa, saboda ka ya tashi ya ci, ya kuma sha. ta wurin ƙarfin da ya samu saboda wannan abinci, ya yi tafiya yini arba'in, dare arba'in, sai da ya kai Horeb, dutsen Allah, a can ya shiga kogo ya kwana. Ubangiji ya bayyana wa Iliya, sai magana Ubangiji ta zo masa, ta ce, Me kake yi a nan, Iliya? Ya amsa ya ce, Ina kishi dominka, Ubangiji, Allah Maɗaukaki, Isra'ilawa sun ƙi alkawarinka, suka rurrushe bagadanka, suka kuma kashe annabawanka da takobi, ni ne kaɗai na rage yanzu, ni ma suna ƙoƙari su kashe ni. Sai Ubangiji ya ce, Fita ka tsaya a kan dutse a gaban Ubangiji, gama Ubangiji yana shirin wucewa. Sai ga babbar iska mai ƙarfi ta tsage duwatsu, ta kuma ragargaza duwatsu a gaban Ubangiji, amma Ubangiji ba ya cikin iskar; bayan iskar sai aka yi girgizan ƙasa, amma Ubangiji ba ya cikin girgizan ƙasa; bayan girgizan ƙasa sai ga wuta, amma Ubangiji ba ya cikin wuta; bayan wutar kuma sai ga wata ’yar murya, sa'ad da Iliya ya ji ta, ya ja mayafinsa, ya rufe fuskarsa, ya fita ya tsaya a bakin kogon. Sai ya ji murya ta ce masa, Me kake yi a nan, Iliya? Ya amsa ya ce. Ina kishi dominka, Ubangiji, Allah Maɗaukaki; Isra'ilawa sun ƙi alkawarinka, suka rushe bagadanka suka kuma kashe annabawanka da takobi, ni ne kaɗai na rage yanzu, ni ma suna ƙoƙari su kashe ni. Sai Ubangiji ya ce masa, Ka koma ta hanyar da ka zo, ka tafi hamadan Damaskus, Sa'a da ka kai can, ka shafe Haziyel ya zama sarki bisa Aram, ka kuma shafe Yehu ɗan Nimshi ya zama sarkin Isra'ila, ka shafe Elisha ɗan Shafat daga Abel Mahola ya gaje ka a matsayin annabi, Yehu zai kashe duk wani wanda ya tsere wa takobin Haziyel, Elisha kuwa zai kashe duk wani wanda ya tsere wa takobin Yehu, duk da haka zan bar mutane dubu bakwai na Isra'ila waɗanda ba su rusuna da gwiwoyinsu wa Ba'al ba, ba su kuma sumbace shi da bakinsu ba. Kiran Elisha Sai Iliya ya tafi daga can ya sami Elisha ɗan Shafat, yana noma da shanu goma sha biyu masu garman noma, shi kansa yana jan na goma sha biyun. Iliya ya tafi wurinsa, ya jefa mayafinsa a kan Elisha, sai Elisha ya bar shanun ya ruga ya bi Iliya, ya ce, Bari in sumbaci mahaifina da mahaifiyata in yi musu bankwana, sa'an nan in zo in bi ka. Iliya ya ce, Koma, me na yi maka? Sai Iliya ya bar shi, ya koma ya ɗauki shanunsa, ya yayyanka, ya ƙone kayan garman noman don ya dafa naman, ya kuma ba wa mutane naman, suka kuwa ci, sa'an nan ya tashi ya bi Iliya ya kuma zama mai hidimarsa.